da izinin Allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya yau muna yammacin litini 24 ga wata ramadana shekara ta 1443 bayan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga makka zuwa madina wannan shaida ce da 25 ga watan 4 shekara ta 2022 a kalandar turawa muna cikin suratu hud kafin malin ya karanta mana abin da zai karanta mana wannan yana yana cewa menene halaccin jinkirta hitar da zakka ga lokacin da ya kamata a hitar da ita a kai ta cikin ramadana domin fatan samun alfairin wata ramadana to wannan matsala ce da malamai suka yi bayanin cewa haka ɗin gaskiya bai halatta ba da asali wato idan mutum yana da dukiya ta zakka wancan dukiyar da ta ka kai nisabi shekara ta zagayo yana fitar da zaka ga wannan dukiya tashi ya zama akwai wani ayyannin tarihi ko det da shi ne yake cire zakan ran kaza ga watan kaza to abinda asali da det din ya kawo a kowace shekara kawai sai ce wannan shi ne gaskiya kuma shi ne tsanji wanda ya tabbata a hanci. amma cewa a jinkirta wannan lokacin da ake cire zakka a cikin shahar har akai wani wata to malamai suna cewa yin haka din bai halatta ba bai halatta ba ya dai saba ma ka'ida to sannan suka ce kuma akwai haɗari tattare da wannan al'amarin eh, zakka abu ne na ibada ƙarfa da Allah ta baraka wa ta'ala wajen shi to idan aka ce dat ɗin da mutum yake fitar da zakka ya kawo haka kawai saboda wani abin da shari'a ba ta karɓe shi a matsayin dalili ba mutum jinkirta fitar da zakkan ana cikin haka sai ya mutu to suka shiga fiye akwai matsala akwai matsala don Allah tabaraka wata'ala zai caje shi da cewa zakkar ta zama wajibi akan shi kuma mai mi da cire ma wannan shine khuturan da ke cikin sa shine hadarin da ke ciki don haka al'asali zai idan ah, lokacin fitar da zakka yi kawai a cire yawa wannan shi ne gaskiya cikin ramadana kuma tun da har kana iya cire wani abu ka bayar a matsayin zakka wani ya da kana da kuɗi kai kuɗi gare shi kenan ko yawa to cikin ramadana sai sai sai zakulo su kuɗi kuma sai ciyar da bayan Allah zai samu wannan kuma falala kaga sai samu alkhairai biyu ya cire zakka a daidai lokacin da Allah ya shar'anta masa ya cire sannan alhamdulillah kasanto yana da dukiya a cikin ramadana kuma sai fitar da wani amount ya yi sadaka sai ya samu wannan falalan da yake neman ya samu to wannan ya masu maslaha gaskiya sama da ka ce wai ka ƙi cewa kana jiran wani ramazana ne to ka jiya ramazana in baka kai ramazana ba fa ka mutu kafin ramazana idan ka ji za ka ci to kaga wannan shi ne amma na taɓa ganin wata fatawa ta shekaru muhammad salih bin ranar rahimahullah wallahu alam yace idan irin masu irin wannan kamar kwaɗayi kwaɗayin cewa su ce zaka cikin watan ramadan don su samu falala ya ce idan lokacin da suke cire zakkan a cikin nisfu sani min na bi yanzu watan sha'abana kace ya kai kwana goma sha biyar to daga sha biyar zuwa ƙarshen watan sha'abana nan ne suke cire zakkan ina fata gani ta kwanukan kama ba su da bi yau ba su da nisa ya ce to insha Allah in suka ɗan jinkirta ana fatan babu komi yawa wasu wannan shi ne ba kuma malamai suka ce shi kuma aka san haka amma ya halatta aka san haka ya halatta wato bi ma'ana kamar ka ce ga wani mutum a wajabcin zakkanta da tarihin lokacin da ke fitar da ita cikin watan shawwal ne cikin watan shawwal wato bayan wucewar mai ramadan kun gani a cikin ramadan din zakar ba ta wajaba ba date din da yake cewa bai kawo ba kun gani da suka ce a nan wani in ya kalli ah, falalin da ke cikin watan ramadan ya ce cikin watan ramadan suka ce insha Allah ya yi kun gani yawa domin wannan kaman ah, gabatar da ake alkhairi ne kafin mi kafin lokacinsa ya wato wannan ne sannan suka ce ta zakar lokacin da aka saka mata kamar ka ce ba lokaci ne eh, wanda ke da kamance shi yanar lokacin sallah ba wato ta huskar cewa eh, kamar yadda kaga lokacin sallah da Allah Ta wata allah shar'anta lokacin sallah to idan lokacin bai yi ba in kai sallar sallar ne ba sai ba kun gani yawa amma tun da ka suka ce ba haka matsalar suke ba gaskiya wato ana iya istijalinta kuma insha Allah Allah zai karba to wannan shine wallahi ta'ala ala wannan shi kuma yake cewa yana da wani aboki ko abokin aiki ne da ko abokin shi ne ba sai da aka zama abokin shi ba yace shi mutumin kirista ne suna dai tare da shi ina ji akwai da wata alaka wai sai shi wannan kafirin yanzu zai aure kuma auren nashi auren nashi ya zo ranar jajidar yawon ranar jajidar na namu ke ko ya ce kuma tsarin su a coci suke yin aure sannan wai shi wannan abokin nashi ya sanya shi shine babban abokin ango don haka akwai bukatar je coci nan a matsayin a matsayin shi na babban abokin ango wasu da ke tambaya kun zai halarta coci kenan tun da shi ne babban abokin ango a daura auren shi wannan kafirin a tare da shi su tsakani da allah bai halarta yi coci ba wanda shi ne gaskiya magana ina fatan gani matsalar nan tasu matsala ce da ta shafi addininsu haka suka rafta ba abin cewa a je a yi wannan eh, lika zobe a yi abin da ake ana run tsaye doko da surutun da zai suke yi da matsayin shawai shi ne aure a can inda suke bada to tsakani da Allah bai halatta musulmi halarci wurin ba ya halatta halarci wurin ba gaskiya to saboda ka gaskiya mutane sai su kiyaye da irin alakoki da da kan hada su tsakanin tsakanin su da wayannan arnan da ake zaune da su wannan kafirin da ake zaune da su ba a cewa kai ta rikici da su ko ka in ka dan su ka kashe ko ka mare su ko ka buge su ko zama dai na tashi hankali wannan ba shine addini ya koyar ba ma dama dai su ba su dauki mataki na na cin zarafin mutane da nuna rashin zaman lafiya tsakanin su da al'umma ba akan yi zamantakewa da su zamantakewa ta kamata amma wannan bai hada da cewa abin da shafi addinin ka ka ce ka nuna wani sassarci a cikinsa ba ka nuna wani sassarci a cikinsa cikin abin da shafi a ka da addinin ka wai saboda abokin aikin ka ne ko abokin ka ne na zamantakewa ko abokin sana'an ka ne duk abin da ya shafi addinin ka to ka gaya masa gaskiya bi kulli saraha wa cewa muna nan tare da mutunci mu da alaƙa mu da muke yi wanda sai da kullum amma wannan matsala matsala ce ta shafi aqida ta shafi addini ni addini na bayar da wannan masaboda ka ba magana in je coci ba magana in zama babban abokin ango gaskiya ina fatan gani to wannan shine abin da kamata da yan wasu sani a cikin irin wannan matsala da makamanciyarta Allah ke yi wannan shi ne wallahu ta'ala ala a suratu hud mun kwana kan aya ta biyu za mu tashi kan aya ta uku wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi a'udhu وإن sai ce wani nistaghfiru rabbakum ku nemi gafara ubangijin ku san tubu ilaihi sannan ku tuba zuwa gare shi yumati'ukum mata'an hasana zai jiyar ku daɗi jin daɗi mai kyau ila ajalin musamman zuwa ga wani ajali abin ambatu wa yu'ti kulli dhi fadlin fadla kuma sai ya baiwa dukkan wani ma'abuci falala falalarsa wa in tawallaw idan kuka bijire kuka juya baya kenan fa inni akhafu alaikum azaba yawmin kabir to lalle ina ji muku tsoron azabar yini mai girma ila Allah marji'ukum makoma ku yazo ga Allah take wa huwa ala kulli shay'in qadir lalle shi Allah mai iko ne akan dukan komai ala ku saurara innahum yasnuna sudurahum lalle su suna karkatar da wato kira zan su li yastakhfu minhu don su ɓoye masa ku saurara hina yasta ga shunan siyabahun a yayin da suke lullubewa da tufafinsu ya alamu ma sirruna shi Allah tabaraka wata'ala ya san abin da suke ɓoyewa wa mai yu'linun da abin da suke bayyanarwa innahu alimun lalle shi Allah masani ne bai zati sudur da mabuciyar kira za wato zuciya kenan to jiya idan yawa ba su manta ba a aya ta biyu cikin wannan sura mai albarka Allah ta abudu illallaha inni lakum minhu nadhirun wa bashir mun yi bayanin eh, abinda malamai suka faɗa game da Allah ta abudu illallah da kuma jeyin wasu ayoyi da suka tabbatar da wannan ma'ana na cewa alkur'ani allah tabaraka wata'ala ya saukar da shi da umarnin cewa kar abauta ma kowa sai allah wannan ita ce da'awar dukkan manzannin allah bal da wannan suke fara da awuyinsu wato tabbatar da wato arkan na tauhidi samar da shi cikin al'umma a karon farko shi ne uh, asasi na da'awar manzannin Allah kuma shi ne asasin abinda Allah baraka wa ta'ala ya saukar da Qur'ani uh, don shi to bayan wannan sai Allah baraka wa ta'ala kamar ce ya umarci manzo sallallahu alaihi wa sallama cewa ya ce wa mutanen wato ce mutanen nan innani lakum minhu nadhirun wa bashir wato bayan cewa Allah ta'budu illa illa Allah kada ku bauta wa kowa sai Allah innani to lalle ni wato annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana kina nan ko innani lakum minhu wato ni gare ku minhu minhu malamai suka ce ma'anarsa min Allah wato ni annabi daga Allah nadirun mai gargadi nake wa bashir kuma mai bushara nake saboda kamar zo sallallahu alaihi wa alihi wasallama manzo ne daga Allah kuma yana mutane gargadi da azabar Allah ga waɗanda suka faɗari kenan sannan bashirun ne mai albishir ne ga waɗanda suka imani da Allah tabaraka wa ta'ala suka bi abin da zo da shi wannan shine innani lakum minhu dama shi manzon ana cewa ya zo daga Allah saboda abin da ya zo daga Allah yake rasulun min Allah yatlu suhufan mutahhara ina fatan gani saboda ka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai a ce mishi manzo ne daga Allah saboda abin da ya zo da shi daga Allah yake wani shine innani lakum minhu nadhirun wa bashir يثبت ثم مرضو صلى الله عليه وآله وسلم آه، ما انذارني فأنكم ما يتبشرني هكذا أوش تجنو إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم على تبارك وتعالى شيء إنا أرسلناك بالحق للي ممائكوك كيما نزو صلى الله عليه وآله وسلم بالحق لنسيا بشيرا ونذيرا kana mai albishir ga mutanen da suka yi imani da alkhairan da Allah tabaraka wa ta'ala ya musu alƙawalin su wa nadiran kuma kana gargaɗi ga mutanen da suka kangare kana musu gargaɗin irin ukuba da azabobin da Allah tabaraka wa ta'ala ya da musu wala tus'al an ashabil jahim ba a tambayan ka game da wala tus'al an ashabil jahim ba a tambayan ka game da yan wuta da suka shiga wuta ba ba za a ce ai ta tambayan kai aka suka shiga wuta ba to a shahidi Allah tabaraka ta'ala ya ce ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam bashiran wa nadira innani lakum minhu nadirun wa bashir awaluna inna arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadira wa in min ummatin illa khala fiha nadir yace la arsalnaka bil haqqi bashiran wa nadira lalle mu an aiko ka da gaskiya kana mai albishir kuma kana mai wa'azi kana tsoratarwa wa in mai ummatin ba ma wata al'umma illa kada fiha nadir face mai gargadi ya shirya a cikin su wato face Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko musu wato manzo wanda Allah tabaraka wa ta'ala wanda yake musu gargaɗi? yake tsoratar da su daga azabar Allah idan suka kafirce suka kangare suka bijire wa Allah tabaraka wa ta'ala to wannan shine sannan alqur'ani ma da Allah tabaraka wa ta'ala bayan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama shi ma Allah ya sifata shi da cewa shi ma bashir ne a lokaci guda kuma nazir ne wato annabin bashir ne nazir ne sannan littafin da ma ya zo da shi qur'ani kenan shi ma Bashir ne kazalika nazirun ne كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون الله تبارك وتعالى في كتاب شيء القرآن للتاتي فصلت آياته وأن أكرر لآيو ينسى قرآنا عربيا وتقول هل ينعذن كرن كوانا هل شلا ربشي لقوم يعلمون لمتعني ما سئلي qur'anan arabiyyan liqaumin ya'lamun ya ce bashiran wa nadhira qur'ani kaga shi kan shi Allah ya ce mishi bashiran ne mai albishin ne ga waɗanda suka yi imani wa nadhiran kadalika mai gargaɗi ne da azabar Allah ga waɗanda suka kangare suka kafirce yace fa arada aktsaruhum amma yawancin su mutane sun bijiri sun kawar da kansu fahum la yasma'un su ba sa jin abin da ake musu wa'azi da shi ake musu gargadi da shi al-imam bukhari da imam muslim sun rawaito hadisi daga Abdullahi bin abbas Allah shi yarda da su Abdullahi bin abbas radiyallahu anhu yake ba da labarin cewa anna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama sa'ida safa fada'a butuna quraishin al'akaraba ثم mal'akara abdullahi abbas ya ce manzo sallallahu alaihi wa sallama wani lokaci lokacin da yake da'awa a farko farko kenan a makka kafin hijira ya ya hau ya tattaka ya hau dutsen safa dutsen safa ne nan wanda da kuka sani wanda ake ce da shi safa da marwa ko mutane muke safa da marwa to annabi alaihi salatu wasalamu sa'ida safa ya hau dutsen safa fada'a butuna quraishin sai ya kira wato kabilun quraishawa al-aqrab al aqrab shi bani abdul bani hashim bani kaza kun gane irin wannan yayye kuwa haka ya hau dutsen kenan saboda muryar shi ta kai nesa ka in ka hau wani abu mai tudu ka yi magana magana ka tashi zuwa ina nesa to ya taka dutsen safadin sai kira wa'annan ƙabilun na shawa. yana lura da wanda fi kusa sannan wanda fi kusa kun gane ko bani hashin bani wane ne haka da ya kira su sallallahu alaihi wa alihi sallama kiran kuma ya kai gare su suka ji ga ga sauti can bisa dutsen safa ana kiran su abdullahi bin abbas ya ce falan mashtama'u yayin da suka haɗu, da suka ji ana kira sai suka fito suka zo wurin dutsen safadin su ga ke faruwa nemi musu irin wannan kira sai suka zo suka taru ne wani shine falan mashtama'u kala sai mazo sallallahu alaihi wa'alihi wasallama ya ce da su ya ma'ashara kuraishin su ya ku taron kuraishawa ara'aytum law akhbartukum anna khaydan wa anna khaylan tusabbihukum alastum musaddiqiyya shin ku bani labari law akhbartukum anna khaylan tusabbihukum idan na baku labari ne ce ga wasu dawaki can na mayaka za su su samako su afka muku idan na baku labari cewa akwai wasu dawaki da mayaka suke kansu suna nan kimci za su zo da safe su afka muku ina ba ku wannan labari alastum musaddiqiya ba ku kasance masu gazganta ni ba Kina za ku gazganta ni in ga muku wannan labari faƙalu sai su taron ƙwarashen suka ce da manzo sallallahu alaihi wa sallama ma jarrabna alayka kadiban ma jarrabna alayka kadiban suka ce amin wasu jarraba ka da karya ba ba ka taɓa mana ƙarya ba saboda ka kana cewa ga mayaka nan za su mamaye ba ai dole mu yarda saboda ai baka taɓa ƙarya ba kun gane ko ma jarabna alayka kalima qala sai manzo sallallahu alaihi wa sallama yace da su inni nazirul lakum bayna yaday azabin shadid wannan shine a shahid cikin hadisi yace inni nazirul lakum to ni mai gargadi nake gare ku ina muku wa'azi ina tsoratar da ku ina muku gargadi bai ne dai azabin shari a gaban azaba mai tsanani idan ku muku imani da Allah ba idan Allah ya aiko ni ina ga muku inda inda ba ku labarin dawaki na mayaka za su mamaye ku za ku yarda to ina ba ku labarin in ba ku imani ba fa to lalle akwai wata azaba mai tsanani a gaban ku za ta riske to a shahidi muka ce annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam inni nazirun lakum a cikin wannan ayan Allah tabaraka ta'ala ya ce inda ni laƙun minhu nazirun wa bashir to cikin hadisin Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu ce, fa qala Abu Lahab sai Abu Lahab ce, dama yana daga cikin wani suka halarci wannan wani da Annabi yayi ku'a ce tabbalaka, ma jama'atana illa ne hada sai Allah wadaranka ko halaka ta tabbata gare ka ya ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallam ce to kai baka tara mu ba sai da ka ga mana wannan don ka ga mana wannan shine kai wannan shela kai wannan iya kuwa muka baro abin da muke muka zo muna sawa naka ka zo ka ga mana wannan labari tabban laka sun makama ce kawai sai abu labi ya tashi kawai ka kama jigansa ya gaba abu labi labar ya ce fa nazalat tabbat yada abi lahabin wa tabba ila sai Allah tabaraka wa ta'ala saukar da suratu suratu masar wato Allah tabaraka wa ta'ala ya shiga ma annabi sallallahu alaihi wasallam fada ba ya zagi annabi ya ci ma annabi mutunci ba ce mishi tabballaka ma jama'ata na illa li hada sai Allah ya saukar da ayati tabbat yada abi lahabin wa tabba hannaye biyu na abu lahabi su ne suka halaka sannan shi da kan karan kansa ya halaka ina fatan gani har zuwa ƙarshen abin da ka ambata na surar abin da ke son ce manzo sallallahu alaihi wasallama bashirun ne wa nadhirun ne haka da wasu take haka littafin da ya zo da shi dabi'a shi take to sai Allah tabaaraka ta'ala ce wa astaghfiru rabbakum ku nemi gafara Allah ubangijin ku summa tubu ilaihi sannan ku tuba zuwa ga Allah din ubangijin ku yumatti'ukum mata'an hasana sai je da ku daɗi daɗi mai kyau ila ajalin musamma har zuwa wani ajali abin ambato ina fatan gani to a cikin wannan akwai umarni karara wa bayi cewa lalle su nemi gafara ta Allah baraka wa ta'ala Wani wa nastaghfiru rabbakum ko thumma tubu ilaihi a wani wurin abinda Allah tabaraka wa ta'ala shi yake cewa shine wastaghfiru rabbakum sun tubu ilaihi inna rabbi rahimun wadud wastaghfiru rabbakum ku nemi gafarar ubangijinku thumma tubu ilayhi sannan ku tuba zuwa Allah inna rabbi lalle ubangijina mai rahama ne wadudun kuma mai kauna ne mai so ne gare ku yana son ku yana nufatan ku da rahama saboda ka tuba zuwa gare shi wannan shine abinda annabi hudu alaihi salatu salamu. ya ga mutanen sa a wani wuri ina tsammani cikin ma wannan sura ne ko wannan shine annabi eh, Nuhu alaihi salatu wa salam shi ma ya yi mutanen sa wannan umarni kamar da Allah ya hakaito mana fa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara annabi Nuhu alaihi salatu wa salam yana shakawa kai koke ga Allah tabaraka wa ta'ala bijiro mutanen sa cewa ya musu kaza ya musu kaza ya musu kaza da wa'azi da lalama da amfani da hikima amma ba su saurare shi ba wa'azin da yake masu ba su saurare shi ba kawai sun bijire ce to daga cikin abin da ya gaya musu yake gaya wa Allah tabaraka wata ala ce fa na ce da mutanen nan istaghfiru rabbakum ku nemi gafara ubangijin ku huka na zafara, lalle shi ubangijin naku ya kasance mai yawan gafara in kun nemi gafara sai zai gafarta muku wannan shine wani wurin wastaghfirullah inna da furu rahim ku nemi gafara Allah tabaraka wa ta'ala lalle Allah tabaraka wa ta'ala mai yawan gafara ne sannan mai yawan rahama ne irin da ayoyi jerin ayoyi da suka yi umarni da da mutane sun istighfari su nemi gafarar ubangiji to suna da yawa kwarai da gaske a sunna al-imam tabarani ya ruwaito cewa manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce man ahabba an tasurrahu sahifatuhu falyuksir fiha istighfar falyuksir fiha fiha al-istighfar yace man ahabba an tasurrahu sahifatuhu kun gane ko ko an tusirrahu sahifatuhu don mutumin da yake son littafin aikinsa da za a bashi gobe kiyama ya faranta masa rai ya ji daɗin abin da zai gani cikin littafin aikin nasa wanda yake son haka to falyuksir fiha al-istighfar ya yawaita istighfari cikin wannan littafin ka san duk abin da kai ba ana rubutawa ba to ka yawaita yin istighfari cikin abin da ake rubuta maka na wannan takardar naka in kana son gobe kiyama in aka miko maka abin da za ka gani shi ya faranta maka rai wani shine man ahabba an tusirrahu wato an tusirrahu an tusirrahu ah, sahifatuhu falyukthir fiha al-istighfar kun gane ko to haka dai zaka ga irin wa'annan nasosin da suke umarni da cewa lalle mutane su nemi gafaran Allah imam muslim ya roto hadisi daga Umar bin Al-Khattab radiyallahu anhu Umar yake cewa ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ya ayyuhan nasu tubu ila Allah ya ce ya ku mutane ku tuba zuwa ga Allah ya ayyuhan nasu tubu ila Allah ya ku mutane ku tuba zuwa ga Allah fa inni atubu fil yawmi ilaihi mi'ata marra ce ni da kuke gani na a matsayina na annabin Allah manzon Allah atubu fil yawmi nakan tuba ga Allah cikin yini daya shine atubu fil yawmi ilaihi ina tuba ga Allah cikin yini daya mi'ata marra so dari annabi yana neman Allah ya gafarta mashi ya tuba ga Allah cikin yini so din a wata riwayar ce yakan nemi gafara Allah ya tuba zuwa ga Allah a cikin yini akthar min 70 na marra <coughs> sama da so 70 to Allah ya ce a nemi gafara Allah annabi ma sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mutane a aikace shi ma yana istighfari yana tuba ga Allah ina fatan gani to wannan shine anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilai wa an istaghfiru rabbakum thumma tubu ilai a cikin wannan aya malamai suka ce akwai umuni da istighfari da kuma umuni da tuba an istaghfiru rabbakum jumla ta farko kenan ta biyu thumma tubu ilaihi sannan ku tuba zuwa ga shi yanzu an istaghfiru rabbakum kamar kace abu ne mai zaman kansa yin istighfari da neman gafar ubangiji sannan sun matubu ilai shi ma wani abu ne mai zaman bi kansa sannan ku tuba zuwa gare shi to me ma'anan wannan me ma'anan ku ya sun shi ku nemi gafarar ubangijin ku a ɗaya bangare kuma ku tuba zuwa gare shi akwai almamu alfarra ɗin daga cikin malaman loga eh, da farko yake cewa ita summa da an ka kawo a nan wa ni astaghfiru rabbakum thumma ce thumma din nan a nan wurin ba ta da ma'anar thumma wace ka sani a adafance thumma wace ka sani a ma'ana afafi yace ba ita ce anan ba wato ka san kana da thumma wanda ake amfani da cikin afafi sai zama kuma tana da ma'ana at-tarahi at-tarahi shine kamar jinkiri yanzu da kace da a aliyum thumma umar wato ya gwada da farko ba tare sun fito ba bayan ba tare sun fito ba akwai rata tsakanin wa tsakanin zakon su basiya shine summa ali ya zo sannan bayan haka kenan da dan wani lokaci sannan umar din ya zo to in ka dauki irin wannan ma'ana ta zahiri zai zama kenan ku nemi gafarar Allah bayan kun nemi gafarar Allah can wani lokaci sun matubu ilaihi ko ba ku gani ba to shine al-imamu farra yake cewa summa ba wannan ma'ana suke dauke da shi a annabi ce kai summa matan da ma'anar wawu ne kawai wa an istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi bi ma'ana wa an istaghfiru rabbakum wa tubu ilayhi shikenan kun gani ina fatan gani wannan to al-imamu tabari ya ambaci wannan magana ta al-farra shi ma karkata ga wannan magana yace saboda istighfari cikin shi akwai ma'anar tuba tuba ma cikin ta akwai ma'anar mi istighfar wato shi istighfar shi ne tuba tuba ma ita ce ni ita ce istighfar kun gani to wannan shi ne shi yasa za ku ga cewa wato a ƙarƙashin wannan ma'ana na cewa istighfar tana da ma'anar tuba tuba ma tana da ma'anar mi istighfar sai ku ga cewa misali wasu wuraren Allah tabaraka wata'ala ya ce a yi istighfari kuma a tuba ga Allah tabaraka wata'ala ko wani lokacin kuma sai ya ce a nemi gafara ubangiji kai ba tare da ambaci tuban ba wani wurin kuma sai ambaci tuba ba tare da ambaci ne istighfarin ba kun gane ko yawa saboda dukkanin su manan su ne guda ne to suna da talazumi za ka yi gane wannan misalin ka kalli abin da zo cikin suratul nasri eh, sunan shi idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa na fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika kace wastaghfirhu wastaghfirhu shine ka nemi gafarar shi abin mamaki da yace wastaghfirhu sai ce innahu kana tawwaba kamata yi ce wastaghfirhu huka na gafara? ko innahu kana ghafura saboda shi ne ke da alaƙa da maghfira ta hukkan lafazi to amma bai haka ba huka na innahu ba. Da zai nuna maka istighfari ma menene ba ne kun gane to wani shi ne eh, abinda shi ibn jarir tabari Allah, ya yi ishara zuwa gare shi ah, waɗansu malamai suka ce manan faɗan Allah tabaraka wa ta'ala wa ni astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi suka ce manan sa shine an astaghfiru rabbakum min al ma'asi wa tubu ilayhi fil mustana to ne gafaran Allah wato e, min al madi nake son ce an astaghfiru rabbakum min al madi ku nemi gafara Allah ubangijinku min al madi daga abin da ya riga ya ne ya gabata laifukan da kuka waɗansu ne su gabata to ku nemi gafara Allah ya dangane da su wa tubu ilayhi fil musta'ala sannan ku tuba zuwa ga Allah dangane da abin da za ku fara nan gaban za ku fuskanta kun gani wasu malaman suka ce ma'anar wa astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi suka ce shine istaghfiru rabbakum min ash-shirki ku nemi gafaran Allah tabaraka ta'ala daga shirka shirkan da kuka yi a baya tun da kun musulunta to ku nemi Allah gafarta muku ita sun marji'u illa la'amali bi ta'atillah sannan sai ku tuba ku koma zuwa ga Allah ta hanyar yi ma Allah ne da shine sun matubu ilai to nemi gafaran Allah game da shirkan da kun kai sannan ku tuba zuwa ga Allah ma'ana ku koma zuwa ga Allah ta hanyar yin aiki da abin da ya umarce ku ne masa da'a ta'ala wannan shine dai wallahi tabaaraka wa ta'ala alam abin da suka ci ah, shi istighfari da yace wa an astaghfiru rabbakum malamai suka ce hakikanin sa shine talabul wato talabu maghfirati dhunub wa satriha wato maghfir al-istighfar asalin da kalmar magfira ne ko gufran to magfira ko gufran suka ce shine suturci abu lokacin da kake cewa astaghfirullah ma'anansa kana roƙon Allah kana neman Allah ya ruhe maka ya suturce maka zunubanka kun gani wata jawuzu anha kuma kana neman Allah ya fi maka su wato Allah ya suturce maka zunubanka gobe kiyama kada a maka tonon sididi. yawa kada Allah ya dauko ka bainal mala'a ce ga wani dan wani yayi kaza yayi kaza yayi kaza ba yayi ba to lokacin da kake cewa astaghfirullah kana cewa Allah wa'annan zunuban da ni wanda ka san nayi su Allah ka suturta ni ka rufa mani asiri kar ka tona mani asiri gobe kiyama wa tajawuza ana kuma kana roƙon cewa Allah ka yaye mini wa'annan zunubai shine wani istighfar ka suka ce amma tawbatu fahiya al-inabatu war-ruju'u ila Allah ta'ala bistinabin nawahi wa imtisalil awamir amma ita tuba da yace tubu ila Allah ko to shine komawa ga Allah tabaaraka wa ta'ala mutum mai da al'amarin shi ga Allah ta hanyar nisantan abubuwan da Allah ya hane shi gare su sannan kuma da iyayen kokarin sa wajen aikata abin da Allah tabaaraka wa ta'ala ne ya umurce shi yanzu wannan shine komawa ga Allah shine tuba mutum ya dauki lamarin shi ya nufi ubangiji ta'ala ta yadda zai iya yin sa duk abinda Allah ta wata ala ya hana ya nisance shi abinda Allah ya ce yayi ya iya yin shi ya ga cewa ya aikata irin abinda Allah ta wata ala ba shi iko aikatawa a wannan to ne a tauba da haka malamai suka ce da istighfari da tuba kamar da muka bayani suna da talazum wato a tare suke ba su rabuwa to shi yasa aya ce wa ni tagfiru rabbakum thumma tubu ilayhi mun gane ko to karkashin wannan sai suka ce shi wannan istighfari da tuban da ake cewa musulmi su yi ko bayi su yi suna da sharuɗa ka'idojin da aka ginda ya cewa lalle idan mutum zai istighfari zai tuba ga Allah to akwai su sharuɗa lalle ya kula kai buƙatar sharuɗa nan su samu ba in ba haka ba to da tuban nasa da istighfari duk za zama kamar yana yi ne eh, amma babu tasiri zai yi sai babu tasiri yanzu kamar da muka ishara da duka jana maganar eh, istighfari da tuba kaga kenan akwai zunubi a ƙasa ko ba ku gani ba da ji ana magana istighfar nake cewa da ya sunan shi tuba mai yin wannan ya yarda yana da ni yana da zunubi a kasa wanda ya tsakanin shi da ubangiji to ka ce suka ce na farko daga cikin sharuɗan shi ne mutum ya ji damuwa akan zunubin da ya aikata kai ka aikata abinka to yanzu da Allah ya sa kana neman gafara ubangiji kana son ka tuba to ka rika jin damuwa game da zunubin nan da jin subhanallah ba daɗi game da wannan zunubi da na aikata Allah ta baraka wata ala ya haramta kaza amma na kutsa cikin sa kun gani yawa saboda ka mutumin da yake yake istighfari ko yake tuba amma zunuban da ya aikata baya ko jin komai game da su amma kuma yana damuwa cewa ya tuba ko yana istighfari tsakanin shi da Allah amma zunuban bai ko jin damuwa bai jin wani abu game da bai jin yayi ma Allah wani laifi sai da har bai ji damuwa game da zunuban in aka same shi babu wannan tare da shi to iski sa da tuban da tuban sa za su zama ba su da tasiri gaske sannan akwai bukatar niyya a kan cewa mutum ba zai sake koma aikata wannan laifukan ba laifin da kake tuba tsakaninka da Allah kake neman gafara Allah akan shi to cikin zuciyarka ka halarto cewa wannan zunubin da nake cewa Allah ya gafata mani shi na tuba gare shi ba zan sake aikata shi ba zama kana da wannan niyya lokacin da kake cewa astaghfirullah wa atubu ilayhi kun gani amma lokacin da duk mutum yake istighfari ke tuba ga Allah akan zunubin da yake aikatawa sai zama cewa kuma a zuciyarsa yana ta istighfarin amma kuma yana da plan na cewa In sha Allah jibi ko wata mai zuwa zan aikata kaga wannan shi ma zama sun kada walwala ai su ki farin kotu ba za su tasiri a gurin Allah ba sannan akwai nisantan shi zunubin a lokacin da mutum yake istighfarin yake tuba kun gane ishtinabu dhanbi wal iqla'an wato shi ya zama cewa lokacin da mutum yake istigifarin ko yake tuba wato daidai lokacin ya zama ya yi nesa ga zunubin ko sabon wato ba zai yi wa mutum a ce Allah ke yana zaune bisa teburin giya yana shan giya yana cewa kuma wai safar zaba ko ba gani ba mutum yana cikin sabo dumu dumu sanai ce wai yana gawa Allah na tuba Allah ka yi mani wannan ba sunan shi tuba ba ba sunan shi tuba ba sannan ba sunan sa istighfari ba saboda ka dole zunubin sai ka nesa da shi sannan sai ka nemi gafar Allah sannan ka tuba zuwa gare shi in ba haka ba zai zama tubar da istighfari ba su da amfani ba su da tasiri na hudu suke cewa idan shi zunubin da mutum yake aikatawa yake neman gafar Allah daga wannan zunubin kuma yake tuba ga Allah game da wannan zunubin idan ya zama cewa zunubin yana da alaƙa ne tsakanin shi da Allah kaɗai babu wani bawa daga cikin bayan Allah yanzu su ne mutum zai kiyaye wancan sharuɗa da muka faɗa guda guda uku amma duk lokacin da zama cewa zunubin da mutum yayi yanzu ya shafi haƙƙin wani daga cikin bayan Allah duke wani ka irin shi kacci wato ka zo masa da mutunci ko dai ka taɓa wani haƙƙi nasa yanzu dama ka ci duke wani ba tare da haƙƙi ba ko ka zuma masa da mutunci ko ka yi gibansa ko ka za ila akhirhi to dama laifuka guda biyu ne a wurin ka yi abin da Allah ya hana awwalan yawa na biyu kuma shi mutumin da ka taba haƙƙinsa lalle Allah sai ya caje ka cewa ka taba haƙƙin wani yanzu in kana so ka tuba irin wannan laifi da yake da haƙoƙi guda biyu da haƙƙin Allah da haƙoƙin bayin Allah to na akwai buƙatar shar'i na hudu shine raddul mazalimi ila ashabiha rabbil mazalim ila to saboda duk wanda ka zalunce shi to sai ka da masa da ni da haƙƙinsa wannan akwai iskaliya kuma nan mai da ke a wani lokaci gaskiya wani lokaci kana eh, iya sanin wani ne na cuta ko amma wani lokaci idan mutum ya yi dumu-dumu cikin laifuka irin wannan to wallahi sai ka tarar da cewa waɗanda ya zalunta ma wasu bai kusan su ba wallahi bai kosan su ba bai kosan su ba yanzu misali mutumin da kwashe dukiyar local government ha yanzu shi ya kai akawun da ya zalunta kun gane abin da ka ji ka son kun yan kawo na local government ne shi local government ko ana samun ƙauyuka ƙila sun kai da cikin local government guda ko to sai wani ya kwashe wa'annan kuɗin ya gaba da su ko ɗebi wani ɓangare nasu ya cinye kaga kudin na mutane ne ba yanzu ka tambaye shi mutum lokacin zalunta da wahala ya baka ansa wani ya kwashe shi kuma kudin jiha ba ko ya ɗebi wani ɓangare na kuɗaɗen jiha kaga duk wanda a cikin jihar yana da ni yana da haƙi in ka tambaye shi mutum lokacin zalunta ko shi bai san mutum ne zalunta ba to ka ga mataki na ƙasa shi ko mataki na ƙasa kuɗin najeriya da an ka ɗebe ko aka keɓance na ɓangare kaza wanda sun shafi 'yan ƙasa gaba ɗaya sai aka yi gaba da su wani ya kwashi su ya yi gaba da su ko ya zakkare wani abu ciki ya yi gaban kansa to shi ma in ka tambayi shi yanzu mutum nawa kan zalunta 'yan najeriya nawa kan zalunta yanzu an ce ko irin wannan yanzu ana bukata kai raddul mazalim yanzu ka gane kai zalunci wa'azi ya zo maka ka gane tabbas kai zalunci don ka taba kwashi wani kasafi na kuɗi na wani wata ko na shekara ma yanzu kana son kai raddul mazalim ya za a yi kaga wannan aiki ne mai hadarin gaske aiki ne in ce mai nauyi to tabbas ko in mutum zai tuwa sai raddul mazalim in dai abin ya shafi haƙƙin mutane gaskiya in ba haka ba za ka yi ta cewa astaghfirullah ka ce ka tuba ga Allah ka biya kujerar umra ka je umra ka yawo to ka dawo hajji sai ka biya ka koma wallahi za ka dawo duk abin yana nan saboda ka ba masu haƙƙin ba ka ba su ne masu haƙƙin su ba ka ba su haƙƙin su haka wanda ka bude bakin ka ci mashi mutunci ka zuwa masa da mutuncinsa ko kai masa ƙazafi ci sunan sa to irin wannan ko mutum nawa ne su ma duk kana buƙatar lokacin zaka tuba ga Allah sai ka rajul mazali ne misu yafi maka hanyar da zaka bi wannan wannan yiwu to kaga wannan abu ne mai hadarin gaske abu ne mai hadarin gaske Allah ya tsare mu to waɗanda sharuɗa kuma dole dole sai sun sun samu a kaida ta addini idan ba su samu to zaka yi ta istighfarin muka ce istighfarin sai zama bai da tasiri ba shi da amfani to wannan shi ne saboda muhimmancin wannan istighfari da alkhairan da ke cikin shi da falalansa da fa'idansa kasantuwan Allah ta wa ta'ala ya umarni da shi kamar da muka gani to sai zama cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine aka bai aka ba al'umma wannan sako ta hannun shi sallallahu alaihi wa sallam kun gane kuma sai zama cewa shi annabin alaihi salatu wa salam matsayin shi a gurin Allah to Allah ya gafarta mishi ma ta kaddama min zambihi wa ma ta akhar? saboda shi annabi alaihi salatu wa salamu ba ka tsawara cewa ga wasu zunubai da ya aikata ba kun gane ba za ka tsawara ga wasu zunubai da ya aikata ko nan gaba zai aikata su ba duka Allah tabaraka wa ta'ala ya ya ya ya ya ya ya wato barantar da shi daga wannan sallallahu alaihi wa sallam amma saboda babe na karantarsuwa da shiryarwa da kuma kasancewa shi manzo sallallahu alaihi wa sallam shine kudwa shine abin koyi ga al'umma to sai ya sunnanta mana yadda ake yin istighfari ina fatan gani ya koya mana ya ake istighfari nan a lokaci guda kuma wasu lokuta ya gaya mana wurare kaza ne ya kamata ka yi istigifari ga yadda ake istighfarin sannan kuma wuri kaza ne da wuri kaza da wuri kaza ne ya kamata ka yi istighfarin ko lokaci kaza da lokaci kaza ina fatan gani saboda ka sai zama hadisi ya tabbata daga Umar bin Khattab radiyallahu anhu umar bin khattab yake cewa in kunna na'uddu li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fil majlis al wahid mi'ata marratin rabbi gifirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim umar bin khattab radiyallahu anhu yake cewa in kunna na'uddu li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fil majlis al wahid mun kasance mu taron sahabbai muna lisafawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a majalisi guda da zai zauna in ya zauna wani majalisi guda to muna kiyayewa muna lisafawa ga abin da yake yi muka lisafa adadi adadi ɗari na cewa da yake yi rabbi gifirli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim ba ki sallallahu alaihi wasallam a majalisi guda sai karanta wannan so ɗari rabbi gifirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim cewa ya ubangiji na ka gafarta mani shine rabbi gifirli wa tub alayya ya ubangiji na ka karbi tuba ta kun ga neman gafara ga kuma tuba rabbi gifirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim lalle Allah tabaraka wa ta'ala kai ne mai yawan tuba wato mai yawan karban tuba arrahim kuma kai ne mai yawan rahama daga kuma wannan wata siga ce da ta tabbata kamar da alimamu abu dawud ya rawaito shekha muhammad nasir bin albani kuma ya sa hadisin cewa annabi alaihi salatu wa salam yakan faɗi wannan a majalisi ɗaya so da yake rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim wani shi ya gode kenan akan so mutum ya yi istighfari ne tuba zuwa ga Allah adadi mai yawa irin wannan sannan istighfarin ne ya gwada duk inda ka samu kanka ka samu fursa to ka halarta zuciya ka kani ka yi shi a majalisi guda sai annabi ya wannan sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sauban a riwaya imam muslim ya rutu cewa manzo sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama idan sarafa min salatihi qala astaghfirullah salatan imam muslim ya rutu cewa daga sauban cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance idan ya juya ya gama sallansa kenan yace assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ya gama sallansa yace annabi ya ce astaghfirullah salatan so ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah kaga ne neman gafar Allah ne ko tuba ne zuwa ga Allah sannan kuma hadisin ya gwada mana cewa wuri kaza annabi yake yin sallallahu alaihi wa sallama shine lokacin da ya gama sallarsa kun gane ko to akwai ah, sigogi daban-daban suka tabbata ga annabi sallallahu alaihi wa alihi da wato daga annabi sallallahu alaihi wa sallam na istighfari da tuba ga Allah da kuma wurare daban-daban da misali bari mu kara guda daya lura da lokaci da muka dawo sai mu dora daga yadda muka tsaya ya tabbata cikin hadisi sahihi cewa Abubakar radiyallahu anhu ya tambayi manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya roke shi ya neme shi cewa ya karantar da shi wata addu'a wanda zai rika addu'a da ita cikin sallarsa cikin sallarsa sai annabi sallallahu alaihi wa sallama yace da Abubakar kace Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم kaga wannan addu'a akwai ikrari da zunubi ciki ko kuma neman Allah ya yi wa gafara akwai neman rahama Allah akwai neman Allah ya gafarta mutum kuma annabi ya karantar da abubakar radiyallahu anhu a matsayin shi na mutumin da ya fi so ya karanta da shi wannan addu'a ce ya rika ta cikin bi cikin sallar kaga wannan yana gwada ita ma wannan siga ce mai kyau ta istighfari ko mai matukar muhimmanci da aka rawaito daga annabi alaihi salatu wasalam kuma annabi ya shi yadda abubakar shi wa ya rika karanta su cikin cikin sallarsa to duka wani yana daga cikin abubuwan da ya kamata yan wasu kula da su wajen neman gafara Allah tabaraka ta'ala da tuba gare shi da fatan Allah gafarta mana ya karbi tuban mu muna ganin saboda la'akari da lokaci mu zamu birki da fatan abin da muka faɗi bisa ga ba Allah tabaraka ta'ala amfani mu da shi ba mu ladansa wanda muka kuskure kuma Allah gafarta mana ya fi mana ya shafe shi daga cikin zukatan yan uwa wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh